الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله في وعده وتعرف عدله في حكمه وتلحظ بره في من في منعه har yanzu ma da yana magana ta abin da ya shafi hikima wanda maganganun magabata sun gabata akan wannan matsala din har ya ba mu wasu abubuwa guda uku yake cewa duk wanda yake so ya samu hikima shine na farko ya sufantu da ilimi na biyu ya sufantu da haƙuri da kuma rashin gaggawa cikin al'amarinsa haka nan ya nisanci jahilci da kuma rashin haƙuri da kuma gaggawa to duk wanda ya samu wannan malai ke cewa insha Allah zai samu cikakkiyar hikima to sai ya ce mataki na biyu daga cikin matakan hikima sanin hikima shine ya ce an tashhada nazara Allah fi wa'adi ma'ana ka dinga hararo hikimar Allah madaukakin sarki cikin abin da ya sanya na wato tsoratarwarsa ko azabarsa da rahamarsa me yasa Allah ya sa suwa na a aljanna me yasa Allah ya sa su wani a wuta daga farko ma me yasa Allah ya halicci aljanna da wuta a ga wannan hikima ce ta Allah Allah ya san me yasa ya haka ma'ana duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya yi akwai dalilin sa me yasa wani ya zama bayi da shi wani yake da shi me yasa wani yake haduwa da jarabawa ta rashin lafiya wani kuma yake da lafiya me yasa wani yake kan shari'a wani yake kan fata a wannan duka akwai hikima ta Allah akan wannan abubuwa yace kuma ka san adalcin Allah cikin hukuncinsa idan Allah ya yi hukunci kar ka ɗauka cewa wai zalunci ne Allah bai zalunci Allah ce inna Allah la yazlimu nafsa shay'an kaga Allah bai zalunta bayinsa wa kal hu fi man kuma idan Allah ya hana wani wani abu kada ka yi gaggawan yankewa cewa ai Allah ya hana shi kaza saboda ma'ana bai san shi ko wani abu ko kai ne Allah ya hana ma wani abu to kada ka ɗauka cewa wai Allah ya hana ma ne saboda wani dalili daban wanda akwai hikimar da take sa Allah ya bayar da abu ya hana Wani Allah yana da hikimar shi a cikin waɗannan kamar yadda sharhi zai zo. to ma da mataki na farko shine sanin hikimar Allah cikin wato abin da ya tanadi na rahama ga bayinsa da abin da ya tanadi na azaba ga wanda ta safa masa ya ce kamar yadda Allah ya ce inna Allah la yazlimu mithqala dharra lallai Allah bai zalunta mutane daidai da kwayar zarra Allah bai zalunci daidai da kwayar zarra wa in taku hasanatan Allah ya ce inda bawa zai aikata kyakkyawan aiki kwaya daya yudha'ifha Allah zai ninka ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma ya bada lada mai girma daga gare shi akan wannan to kaga wanda zai baka lada ninkin baninki ya rubanya ma shi akan kaya aiki guda daya wannan ba za a siffanta shi da zalunci ba kuma ba mai haka sai Allah da haka fatashhadu adlahu fi wa'idihi ah, dole ka dinga hararo adalcin Allah cikin abin da ya tanadi na azabar wanda suka saba masa wa ihsanihi fi wa'dihi haka nan kuma kyautatawar Allah cikin abin da ya tanadi na bayinsa na kwarai wa kullu wa kullu qa'imun bi hikmatihi duk wani abu da ka ganshi akwai wata hikimar Allah a kansa akwai abin da Allah ya sa yi kaza akwai abin da Allah ya sa ya hana kaza sawa'un ka sani ko baka sani ba wani abin Allah yakan bude mana musan hikimarsa na dalilin da ya sa ya shar'anta kaza ko ya hana kaza wani abun kuma Allah yana rufe mana ba wanda ya zai sani haka za a bar shi shi ya bar makan shi sani mala yace wa kadhalika ta'rifu adlahu fi ahkamihi shar'iyya haka nan dole ka dinga sanin adalcin Allah cikin hukunce hukunce na shari'a me yasa Allah ya sanya haddi na wanda yayi kisa a kashe shi me yasa Allah ya ce wanda ya sata a yanke masa hannu wanda ya yi zina a mishi bulala a ga wannan hukunci ne na Allah sati me yasa Allah ya shar'anta wannan me yasa bai ce a yi wani abu ba me yasa bai ce a daure ba dan adam yake cewa mutum ya sata a daure shi ko a sa shi a kurkuku Allah ya ce a yanke hannunsa me ya hikima na yanke hannu ta iya yiwuwa mun sani ta iya mu ba mu sani ba da haka hikimomin Allah suna da yawa a ila irin hikimar da dan adam zai iya hararowa a wannan shine yanke hannun tunda shi hannun shi aka yi amfani da shi aka yi laifi idan yanke shi zai hana shi nan gaba ya sake daukan wani abu ko kuma wani zai ga wannan in da yana tunanin ya dauki wani abu to ganin wannan zai hana shi dauka wannan hikima ce da mu muke iya hararo ta mu mutane amma a wajen Allah kila hikimar ta wuce haka domin ka kwatanta yanzu abin da kimar abin da aka ce a yi hajjin yanka din yanke hannu a kansa kai za ka dinga ganin kamar ba kudi ba ne mai yawa don dubu ishirin da shida ne da wani abu yanzu masu satan dubu ishirin da shida ai ba su da yawa masu satan fiye da haka su suka fi yawa ko eto eh an sa mafi karanci ne saboda in an sa mafi karanci zai hana kama ma ka je babban kasancewa ga iyakacin abin da aka ce a fara da shi to nan zai baka tsoron kar ka je babba in dai a karami an ce a yanke to ina ga babba to wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki ya ce wal kauniya aljariya al khalqi da kuma hikima shi mata abin da ya hukunta ma bayinsa wani haka kawai sai kaga ya shiga sabga ta barna ko ta saban Allah ko ta shaye-shaye ko ta zinace-zinace ko ta wani abu na saban Allah wani abu ne da Allah ya rubuta masa zai yi wannan to me hikimar Allah a wannan Allah shi kadai ya sani fa innahu la zulma fiha babu zalunci a ciki wala haifa wala jaw babu karkacewa babu kuma wuce iyaka wa in ajraha ala aidi zalama ko da a ce wannan abun Allah ya gudanar da shi a hannun azzalumai ne kuwa fahuwa a'dalul adilin Allah shine mafi adalcin masu adalci ba wanda kai shi adalci wa man jarat ala yadayhi huwa zalim wanda dai aikata wani abin shine za a kira shi a zalimi amma ba Allah ba yanzu misali fir'auna da ya ta kashe banu isra'il yayi yi barna a doron kasa waye ya hukunta mishi zai yi wannan waye rubuta cewa fir'auna zai yi wannan tun da ba a dace shi Allah ne ko to Allah ya yi zalunci firawuna ne da ya sa yi wannan kaga wannan wata hikimar Allah ce da zaka tsaya ta hararu wanda yake da karancin tunani zai ce to ai wannan ya za ya Allah ne ya hukunta masa wannan abun kuma yayi sannan kuma Allah ya kama shi da laifi kaga wanda yake da raunin imani sai fara bincike cewa to Allah bai ma firawuna adalci da Allah bai hukunta mishi ba ya kyale shi shi da kanshi yayi to shine sai Allah ya kama shi da wannan laifi wannan wasu suke ganin haka wanda suke da rauni a cikin imani da tauhidin shi Allah na aikata abin da ya so ne ai kuwa bawan ne ai Allah ya san zai hukunta ma fir'auna wannan amma kuma ya haramta kisa ai Allah ya haramta barna kuma Allah ya ba fir'auna hankalin da zai iya kauce ma wannan abu inda har annabi Musa ga ma fir'auna cewa laqad alimta ma anzala ha'ula'i illa rabbus samawati wal ardh ai ka san cewa ba wanda ya saukar da wannan sai wanda ya halicci sama da ƙasa da aka shiga auna ba abin da bai sani ba idan shi ya taimaka ma kansa wajen ɓatar da kansa wajen aukawa cikin wannan halakar in Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma sabaka min sayyi'atin shi ma fa min Allah fa min nafsika abin da ya same ka kyakkyawa daga Allah ne wanda kuma ka ga mummuna biya same ka wannan kai ka ja ma kanka zama abin da ya zama ba musibu bane da Allah yake jaraban bayi da su yanzu kamar misali wanda zai je ya sha giya ya hau kan titi mota ta kaje shi wai ja masa wannan eh, shi ya ja kansa amma kuma dama Allah ya rubuta abin zai same shi amma shi ya taimaka wajen ja kansa in bai sha giyar ba Allah ya rubuta mota za ta kaɗe shi amma ba dole akan hanyar shan giya ba ko ya sha giyar ko bai sha giyar ba motar za ta gade shi amma shi da ya sha giyar shi ya daɗa ƙarfafa wannan abin ya same shi ko ko kuma wanda ya zina misali ya kamu da cutar ƙanjamau? ko da wannan zinar ko babu ita za ta iya samu amma kuma wannan wani sababi ne mai ƙarfi da zai sa ka fi kamunsa wanda inda ya kauce masa mata sai dai gida ta same shi ta wata hanya da daban to ire-iren waɗannan abubuwa mumini zai ba da gaskiya da Allah ya san cewa Allah yana aikata abin da ya so kuma ba zalunci a ciki Allah bai zalunci bayinsa ba ai Allah ko mutane ka kyale zuwa ga wanda ba su da addini sun san cewa zina babu kyau kamar karatun da muka yi na wancan satin da ya wuce cewa wasu birarruka ko ah, sun samu cewa birarruka guda biyu sun yi zina suka jefe su waye sa musu wannan tunanin a su dabbobi sun san cewa na abin ba daidai ba su a halittar da Allah ya musu da ɗabi'a su sun san hakan barna ne shi yasa idan da a ce mutum yana da kare a gidansa dabba ko a gonarsa in yana da dalilin da zai ajiye kare din me yasa idan barawo ya zo shiga gida karen yake hana shi ko ya masa aka yi cewa barawon in ya zo ya hana shi ko yana cikin fitirarsa ce cewa wannan din abin da ya zo da shi ko wanda kila in ba sata ya zo ba bai kula shi ko to kaga yana nan a fitirarsu in an ce fitira shine abin da Allah ya halicci wato halittunsa a kai in gane yanzu da a ce kare zai ga wani abu na ubangidansa zai lalace zai je ɗauke shi ko ko misali zai ga yaro zai shiga wani abu da zai cutar da shi zai iya zuwa ya jawo shi ko ya gan shi yana cikin wani yanayi wa ya koya masa wannan na Allah ne ya fi ya tar da shi a haka da haka yace Allah bai zalunci in ga mutum ya wani abu ya same shi to zai ja makansa musamman abin da ya zama na barna ne wa kadhalika ta'rifu rahu fi manihi wannan kuma gaba ce babba zaka san ah, kyautatawar Allah cikin hanawa shine wasu suke cewa ah, wani hannun ga Allah bai wani. ba na manta malam jabar ya cewa kowane hani duk abin da Allah ya ce kuma bai wani ba wai sai wani hannu ba duk abin da kaga Allah ya hana ka to akwai wata hikima a cikin sa shine ka dinga sanin wannan hikima din yace fa innahu subhanahu domin Allah wanda ya tsarkaka huwan jawad shine wanda yake mafi kyauta alladhi la yanqusu khaza'inuhu al-infaq la yanqusu al wanda bayarwa da ciyarwa bai rage taskar Allah inda yana ragewa da yanzu arziki an daina samu amma tunda aka yi duniya Allah yake ba bayan sa arziki kuma arzikin bai kare saboda haka Allah yana da kyauta da haka dan ka nemi wani abu a wajen Allah ba ka samu ba wannan kada ka ɗauka cewa saboda abin da ke wajen Allah ya kare ko kuma a'a saboda Allah yana fushi da kai ya hana ka Allah yana iya hana ka abu saboda san shi da kai ne ba dan fushin ka da ba dan fushin shi da kai ba in yana san ka sai ya hana ka wani abu sai ya hana ma wani abu domin wannan abun a cikin sanin Allah dan Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu a sanin Allah ya san cewa in ya baka wannan abun to wannan abun ba amfani bane a gare ka kai ko baka sani ba to mala ce, wala yaghibu ma fi yaminihi sa'atu afa'ihi yalwar kyautar Allah ba ta rage abin da ke hannunsa fama mana aman mana'ahu fadlahu illa li hikmatin kamilatin fi zalika duk wanda Allah babu wani wanda Allah zai hana shi wani abu daga cikin kyautarsa face sai wata hikima ce cikakkiya da ta sa Allah ya hana shi wannan abu fa innahu aljawadul hakim domin Allah shine mai kyauta kuma wanda yake mai gwaninta wa hikmatuhu la tunaqidu juduhu kuma hikimar Allah da gwaninta ta bata cin karo da kyautarsa fa huwa subhanahu la yadhi'u birrahu wa fadlahu illa fi mawdi'ihi wa waqtihi domin ku Allah madaukakin sarki kyautarsa da alkhairinsa da falalarsa ba ta ƙetare lokacin da Allah ya so ta samu bawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai a san shi ne a ce duka bayi da shiryu ko a ranar da aka aiko shi kowa ya musulunta amma me yasa sai da aka yi shekara 23 wannan hikimar Allah shi saboda ya ɗaukaka wasu ya shiryar da wasu ya yafe ma wasu ya ma wasu kyauta shi yasa Allah ya bari har sai wannan lokaci inda a ce ranar da aka aiko shi ya ce lallai kowa da kowa ya musulunta wanda bai musulunta ba ya halaka da mutane da ba su da musulunci ba inda koran farkon da ya zo da musulunci ma matar shi ce kadai ta karba ana tafa ana tafa wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga wannan ya shiga har wasu sai daga baya baya ma suka shiga to kaga da an ce rana ɗaya ne ba waɗannan ba za su rubuta ba da aka kyautar Allah da falalarsa kada ka ga dan ka nemi wani abu yanzu Allah ya hana ka ka dinga tunanin cewa to kai fa ka riga ka gama asara da akwai abin da sa ya hana ka shine in ka roki Allah madaukakin sarki abu ɗayan abu uku ko dai ya baka wannan abin a lokacin da ka roƙe shi kuma lalle wannan abin da ka roƙe shi ya baka shi ko kuma Allah madaukakin sarki ya hana maka shi amma hanawa din da yayi ya hana maka ne saboda wani abu da zai same ka abin da ka roƙa ya ga baka da buƙatar shiga ra'abi ma waccan buƙata kai ne za ka zo wajen wani kana neman rigar da za ka saka an gane ko sai ya ɗauki abinci ya baka a wanda yake neman rigar da zai saka ina da abinci a ya fi buƙatar abinci ko kaga ba za ka koma in ya ɗauki abinci ya baka ka zo ka ce ni na je neman riga ya ban abinci ba ai ka da abinci ta fi ta riga in baka ci abinci ba me za ka sa akwai dalilin saka riga in baka samu abin da za ka ci ba saboda haka Allah yana iya hana ma wani abu dan ya tunkuɗe ma wani abu ila akwai wani abu da yake nan ko zai same ka ko kuma samun shi shine mafi alkhairi fiye da abin da kake nema a wajen Allah wannan kuma ya faru da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a je yakin badr su ba su fita da niyyar yaki ba kuma ma ba sa son yakin ma duk wanda aka yi maganar yaki ma hankalin shi tashi yake to amma Allah madaukakin sarki yakin yake so a yi su saboda suna gudun yaki tunda za a rasa rayuka ko to shi kuma Allah madaukakin sarki yana so a yi yakin saboda zai ɗaukaka addininsa da yakin in ba a yi yakin ba ba za a ɗaukaka addinin ba kuma kafirai ba za su gane cewa Allah yana tare da bayinsa muminai ba za su dinga ganin ƙarfinsu ƙarfinsu ne shine Allah yake wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati ta takunu lakum Allah ya muku alƙawarin ɗayan abu biyu ne ko dai ku samu wannan dukiyar da ayarin Qurayshawa din ku fashi ko kuma ayyaki kuma ba ku san yaki shine eh, wa tawadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqqa bi kalimatihi wa yaqta'a a al-kafirin yanzu da aka yi yakin da sakamakon da yakin ya kawo da sakamakon inda sun kama wannan ayarin quraisha wanne ne fa amfani ga musulmi yakin ya fa amfani ga musulmi saboda farko addinin musulunci ya daukaka kuma Allah ya kaskantar da kafirci na biyu da yawa daga cikin sahabbai sun yi shahada wanda suka yi shahada a yakin bane na uku ya nuna cewa ƙarfi ba shi bane nasara wanda ya riko da Allah shine zai samu nasara da daidai ruta da ba su da iyaka a cikin wannan yakin kuma abin da suke suke tunanin za su samu na wannan ayarin abin da suka samu a ganima ya ninka wannan ayarin ya ninka abin da suke nema din saboda haka za ka iya neman wani abu Allah ya musanya ma shi da wani abu da ko kuma ma ba zai baka abun ba a duniya din shi bai amsa ma ba bai musanya ma da wani abu ba duka ya ana ka sai ka haɗu da shi sai Allah ya ce ga duk abin da ka roƙa na baka yanzu wanda inda na baka a duniya da ka ci ka cinye ba kai azara yanzu lokacin da ake buƙatar eh, kyawawan ayyuka ko lada da za su ɗaukaka darajar ka ka samu ƙetarewa sai a ce ga wani lada an ka tambayi Allah wannan ladan na me ce duk addu'o'in da kai ta yi da na hana kai shine yanzu na baka za ka ce Allah da a nun da su bayan ai ba wanda zai so a yi rubas ɗin wannan ko ba wanda zai so a yi rubas ɗin wannan kuma an ka gan su za ka ga abubuwa ne waɗanda ka manta ma ka tambayi Allah su domin ɗan adam yana da mantuwa dukkanin mun nan da za a tara mu abubuwan da muka roƙi Allah Allah mun manta da wasu amma Allah bai manta ba yana sani wasu ya bayar wasu ya hana wasu kuma ya ajiye sai lokacin da ya kamata ya bayar zai bayar to wannan hikima ce ta Allah madaukakin sarki da ya kamata a dinga sani da haka ma da yake cewa bi kadri ma taqdadihi hikmatu gwargwadon abin da hikimar Allah ta kunsa gwargwadon abin da zai baka a daidai lokacin kuma yanzu aka ga wani yana ta neman shugabanci wani ya wani ya bi shekara kaza yana neman shugabanci sai Allah ya hana shi a wancan sai da wani lokaci sai Allah ya bashi ko sai Allah ya bashi a daidai lokacin da ya dace ya samu ila lokacin da yake nema din nan in ya samu ba zai masa amfani ba walau basata Allahu rizqa li ibadihi la fasadu wa halaku mala yake cewa inda Allah zai bude arzikin sa gaba ɗaya ya ba bayi to da sun halaka shine walau basata Allahu rizqa li ibadihi baghaw fil ardi walakin bi qadari ma yasha Allah yana ba mutane ne gurgurdan bukatar su kuma ka kwatanta ka gani idan kai ne kana zaune haka kawai kana da ka masu yawa sun kai kaman guda goma kuma ba ka da yadda za ka yi ka biya misali kila akwai kudin haya akwai kudin cefane akwai jari ma babu akwai kudin makaranta akwai kudin asibiti duk baka da su kuma lokacin baka da kokobo to a lokacin da za a baka wasu kudaje kamar ka ce ka samu dubu ɗari baka san da su ba su shigo ma to sai kaga wasu bukatun sun gabu ba a ba su tsaya kan waɗannan ba wasu ne daban za su zo to shine in Allah ya baka duka a lokaci daya to sai ka karar da shi baka sani ba amma shi kenan sai wani zai ma kyautar dubu goma a dubu goma nan sai na ce bari na ta ba ka ga akwai kaza akwai kaza to da za ka wuce sama da dubu goma nan sai ka fita wannan bukatu sai ka fara tunanin bari ka canja waya ba ta cikin da wancan bukatun da ba ta cikin wancan bukatun sai ka fara tunanin bari ka sai sabuwar hula da ba ta cikin wancan bukatun bari ka canja riga bari ka yi kaza sai ga duk wasu bukatun da da suke nan firamare bukatu ne sai ka ga su ba ta su yanzu yi ba in Allah ya baka su da yawa amma aka baka yan kadan kake ganin bukatun ma baka biya ba kai yi tunanin wata bukata to shi yasa Allah yana ba mutane daidai gwargwadon bukatun su sai Allah ya biya musu bukatun su sai Allah ya ba su buɗi wannan walau alima fil kuffari khairan وقبولا لنعمة الإيمان وشكرا له عليها ومحبة واعترافا بها لهداهم إلى الإيمان مالك يتوى أي ألا داياسا شوى كافري أقوي الخير أتاردسو كما ذات كربني إمر دا ألا يمس تإيماني كما ذات قودي ما ألا أكن هكا كما ذات كونتش هكا ذات تبتر دا هكا to ai da Allah ya shiryar da su akan imani to amma Allah ya san ko ya ba su ba za su yi wannan godiyar ba za su fitince masa shi yasa ya hana su imani ولهذا لما قالوا shi yasa lokacin da suke cewa mu'minai a haula'i manna Allahu alaihim min bainina yanzu waɗannan ne za a ce sun fi mu saboda sun yi imani sai Allah ya ba su ansa ya ce alaysa Allahu a'lam bi a'lama bi shakili shin Allah ba ya fi sanin masu gode mishi ba su din da kuke rainawa su ne masu gode mu ko din da kuke ganin kun fi karfin ku gode mu shi yasa na hana ku mala yace ji shekul islam ibnu taymiya Allah ya tsarkake zuciyarsa ya masa rahama yana cewa humul ladina na qadra ni'matal iman masu imani sune waɗanda suke sanin ƙimar imanin da Allah ya musu wa yashkuruna alaiha kuma suna gode ma Allah akan haka aga ya kyautu a ce a kowace rana mumini yana gode ma Allah akan wannan ni'imar da Allah ya masa amma so da yawa ana mantawa in ka ga mutum ya gode ma ni'imar Allah da ya masa to ya ga wanda bai da ni'imar misali yanzu da zaka ga wata al'ada ta wani kafiri sai ka ce alhamdulillah ala ni'matil islam na gode ma Allah akan ni'imar musulunci inda zaka ga al'adar kafiri misali ko za ka ga halayyar wani mutum a yanda yake halayyar shi da mu'amalar shi in ka kwatanta da abin da Allah ya baka na imani da karewa to sai ka tuna cewa shi Allah ya ma ni'ima to ya kamata ne kullum mutum ya dinga gode ma ni'imar Allah a kan wannan wannan ne zai sa ba za ka dinga raina abin da Allah ya baka ba in dai kana gode ma ni'imar Allah in ka rasa wani abu ka tuna cewa Allah ya baka wani abu yanzu shi kenan ka kaddara cewa yau ka tashi ba abin da za a ci a gidanka amma gidan na kai sai ka fito ka samu wani an zubar mishi da kayan shi a gidan haya ai magana abinci za ta tashi ai ba za ka koma tunanin abin da ka rasa na abinci ba ka koma gida ka ce to a zauna a gida saboda kana ganin cewa ba ka da abinci a gidanka to wani ba abincin ba ne gidan da zai zauna ne babu to ashe gidan nan da kake raina ko da daki biyu ne ya kuma alkhairi biya da a ce baka da shi da haka duk abin da Allah ya baka komi kankantar da ka dinga gane cewa ni'ima ce Allah ya magane shi wani ya nemi wannan da bai samu ba wani da za a ba shi shagon da yake kofar gidanka wallahi sai ya ji kamar duk duniyar na aka shi sau ba inda zai fara kai kuma kana da gidan kana cewa gidan ka yayi kunci dama za a kara min da filin bayan gidana ko saboda haka in kana da ni'ima komai karancinta ka gode ma Allah a kai in ka gode ma Allah to shine zai sa ba za ka dinga raina ta ba kuma ba ka dinga kwaɗayin wani abu da ya fi wannan ba ya ce to haka na ji shekul islam yana faɗa fa huwa subhanahu ma a illa bi hikmatihi Allah bai ba da kyauta sai da hikima duk abin da kaga Allah ya bayar akwai dalilin da yasa ya bada shi wala mana a illa bi hikmatihi duk abin da ya hana kuma akwai abin da yasa ya hana ba haka kawai ba wala aballa illa bi hikmatihi ba wanda kuma zaka ga Allah ya batar da shi ya hana shi samun dalilai na shari'a sai ta wani hikima da yasa Allah ya sa ya haka wa idza ta'ammala al-basir ahwal al-alami wa ma fihi min an inda mai hankali ma ya ce zai lura ya kalli yanayin bayin Allah da yanayin ma zamantakewa na duniya da abin da suke ciki na nakasa ra'ahu ainal hikima da su ya ga hikima a ciki wama umiratid dunya wal akhiratu wal jannatu wan naru illa bi hikmati ai ba Allah bai raya duniya da lahira da aljanna da wuta ba bai yi su ba sai dan hikima yanzu kana ganin haka kawai ne Allah ya aljanna ko haka kawai Allah ya yi wuta ko haka kawai Allah ya yi ma a duniya kawai mu zo mu dinga kallon junan mu kawai ko mu ci mu sha mu kwanta haka kawai Allah ya yi mu ba da wani hikima ba Allah ya ce wa ma khalaqna as samaaa wal arda wa ma bainahuma baatila Allah ya ce ba mu halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin su haka kawai ba sai Allah ya ce zalika dhannu ladina kafaru wannan zaton kafirai ne su ne suke zaton cewa ai an zo duniya haka kawai kowa ya gani zalika zannun ladina kafaru wannan zaton kafirai ne fawailun ladina kafaru minan nar cewa lallai azaba ta tabbata ga kafirai a cikin wuta Allah ya tsare malai cewa fil hikmati salasatu aqwalin linnas abin da ya shafi hikimar Allah mutane sun yi sabani akai har zuwa kashi uku ah, na farko wanda suke cewa annaha mutabiqatu ilmihi li ma'lumihi cewa abinda Allah ya sani ya auku daidai da iliminsa ma'ana Allah ya san abu kaza wani abu ya zo ya faru daidai da wannan sanin da Allah ya yi haka nan ya yi daidai da abinda da yake nufi wannan jabariya ne suke faɗan haka cewa Allah bai da wani iko abin da ya sani kawai na na sani abu kaza zai faru ne sai ɗan adam ya zo ya aukar da wannan abu kamar kenan suna ganin Allah bai da wani iko ko kuma Allah shi yake tilasta bayansa akan wani abu wa huwa fil haqiqa nafi hikmati in ka kalla zaka ce to ai an kora hikimar Allah ne. Allah bai tilasta bawansa ba yanda za a ce Allah ya tilasta bawansa akan kaza a shi yasa Allah yake faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur inna hadaynahu as-sabila imma shakiran bayan in ba ka gora Allah bai tilasta bayansa haka wanda ya so ya gode ma Allah wanda ya so ya ki gode ma Allah wannan ya shafe shi ne Allah bai tilasta bawansa akan wani abu su jabariya su suka ce Allah yana tilasta bawansa domin in aka ce wato ilimin Allah ne kawai yayi daidai da abin da bayi ya auku ga bayinsa to ya ce wannan ah, ba hikima ba ko kuma saɓanin hikima ne domin za ka samu wanda yake wawa daga cikin mutane bai san komai ba ai za ka ga niyyarsa ta yi daidai da abin da ya sani to wanda ya wawa a cikin mutane niyyar shi ta yi daidai da abin da ya sani an ce wannan shine hikima to Allah madaukakin sarki kuma ba za a danganta da shi wannan ba dan wannan barna ne in ka danganta ma Allah na biyu suka ce annaha masalihul ibadi wa manafi'uhum al'aidatu alayhi wannan na biyu sai suka ce abinda ake nufi da hikima shine wato abinda yake amfanin bayi ne kawai abinda bayi suke na amfani da ya shafi amfanin su kenan su suna ganin bai cikin abinda Allah yake yi wa huwa inkarul liwasihi ta'ala bil hikma wannan kamar suna kore ma Allah hikima ne suna ganin kamar bayi ne suke gudanar da rayuwarsu a cikin duniya yadda suke so wa radduha ala makhluqin min makhluqatihi kuma suka kore suka mayar da abin kan bayinsa a maimakon su mayar da shi ga Allah da abin da ga na hikima ne ka mayar da shi ga Allah bawa bai sai ka wannan abin ba na uku ma da yake cewa qaulu ahlul ithbati was sunna wannan maganar ahlus sunna suka ce abin da ake nufi da hikma shine abin da Allah maɗaukakin sarki yake nufi na samarwa ga bayansa da amfaninsu abin da zai koma amfani ne ga bayansa na abin da ya shafi umarninsa wanda yake umartansu don shi misali Allah ya umarce su su mishi biyayya don ya wato lullube su da rahamarsa wannan hikima ce shi yasa yi wannan umarnin wannan shine ahlus sunna su suke tabbatar da haka wa qaddara wa khalaqa li ajliha kuma Allah ya halicce su domin wannan shine kaman da Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ibada hikima ce da Allah ya sa ya halicci bayinsa domin wannan mana Allah bai halicci bayinsa haka kawai dan su zo su zauna su yi rayuwa a duniya su tafi babu komai ba ya halicce su ne dan su bauta masa sawa'un mutane ne ko aljanu wa hiya sifatuhu kuma siffa ce ta Allah shi yasa daga cikin sunan Allah akwai akwai al-hakim yi cewa al-azizul hakim Allah mai buwaya ne kuma mai gwaninta ne in ka ce hikima kana nufin kana siffanta Allah da cika na gwaninta da kuma cewa duk abin da yake Allah ya hukunta shi babu kuskure a cikinsa ka sa'iri sifatihi kamar sauran sufofinsa don haka hikima sufa ce ta Allah kamar yadda muke cewa a sami basir haka nan za mu ce mushi al'azizul hakim kamar yadda za mu ce mushi wa huwa ala kulli shay'in qadir haka nan za mu ce mushi huwa hakimun fi af'ali cikin dukkanin ayyukansa akwai gwaninta haka nan wa ilmihi yanda zaka ce al-alim haka zaka ce al-hakim yanda zaka ce al-hayyul qayyum haka zaka ce al-hakim haka siffa ce daga cikin sifofin Allah madaukakin sarki kaman yanda yake don haka mala yace wajen mai da martani ga waɗannan bangarorin da suke kore ma Allah hikima domin su abin da suke cewa kaman jabariya suna cewa idan dai har Allah zai kaddara cewa mutum zai aikata kaza kuma in ya aikata shin Allah ya mushi azaba akai babu hikima a ciki ba tunani a ciki haka suke cewa kenan abin da suke so su ce suna so su ce Allah bai da tunani Allahu ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya tsarkaka daga abin da suke danganta masa ko kuma misali su ce wannan shari'ar da aka aiko me yasa ake caccanja abubuwa wannan caccanja abubuwa sai su ce ba hikima a ciki me yasa da aka ce ayi sallah kaza aka mayar da ita biyar me yasa aka ce ayi a fuskanci baitul maqdis daga baya aka ce a fuskanci ka'aba kuka ce wannan yana nuna cewa Allah bai san me yasa yi wannan ba to kaga in ba wanda yake ba shiryayye ba ba wanda zai faɗi wannan magana ai Allah ya san a rubuce cewa zai sa su kalli baitul maqdis din kuma a hikimarsa ya san dalilin da ya sa zai ce kuma su koma su kalli ka'aba duk Allah ya san wannan ba abin da bai sani ba Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim Allah masani ne akan komai ba abin da yake buyan masa na biyu ma da yake cewa darajatu thalitha mataki na uku shine mataki na karshe na hikima yace an tabluga fi basira وفي إرشادك الحقيقة وفي إشاراتك إشارتك gaya, abin nufi yake cewa yuridu an tasila bi istidlalika ila daraja darajatil ilmi ma'ana hankalinka ya baka sani sanin da zaka san Allah madaukakin sarki kar ya zama mutum yana da hankali amma hankalin nan bai san Allah da shi ba wannan hasara ce yace wa hiya al-basiratu allati takunu nisbatu al-ulumi fiha ila al-qalbi ka nisbati al-mar'i ila al-basar kaman yanzu ido da abin da ido yake gani ido da abin da ido yake gani to wannan shine ilimi da kuma abin da ilimi ke haifarwa ya kamata eh, hankali hankalinka ya kamata ya gadar da kai ka san Allah ne ba ka saba ma Allah ba ka yi biyayya ga Allah ba ka saba mishi ba ka ka nisanci sabansa karka kai kanka zuwa ga cikin abin da Allah bai so mala yace wa hari hiya khisisatu allati ikhtassa biha as-sahaba an sa'ir umma yace wannan shine abin da sahabbai suka keɓanta da shi akan sauran sauran wannan al'umma shine kaman yanda Allah yace wa hiya a'la darajatil ulama ita ce kololo darajar masana shine kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani cewa wannan tafarki na ne da nake kira zuwa ga Allah ala basiratin akan lura da hankali da ni da wanda suka bi ni kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira zuwa ga Allah na farko akan lura na biyu kuma akan sani da haka dole mutum ya dinga amfani da hankalinsa wajen abin da zai amfanar da shi wasu suka ce wa manitta ba'ani ai ana ana ila ala basiratin ni ina kira zuwa ga Allah akan lura da hankali wa manitta ba'ani kazalika. wanda suka bi ni ma haka ne su ma suna kira ga Allah akan lura da kuma sani da haka duk ma'anar da ka ɗauka guda biyu akan ayar tana nufin cewa anna atba'ahu cewa mabiya manzo sallallahu alaihi wa sallama hum ahlul basair sune masu hankali masu lura adda'ina ila Allah ala basira wanda suke kira kira zuwa ga Allah akan lura faman laysa minhum wanda bai cikin su fa laysa min atba'ihi ala alhaqiqa wal muwafaqa bai cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa in kana min atba'ihi ala al-intisabi wad da'wa koda ya danganta kan shiga bin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam amma baya kira zuwa ga Allah ala basira yace irshadika alhaqiqa yace amma an yurida annaka idza arshadta gairaka cewa idan ka nunar da waninka tablugu fi irshadihi ila alhaqiqa zaka kai zuwa ga haqiqanin samun yarda Allah aw tablugu fi irshadi gairika laka ila alhaqiqa wala taqifu dunaha duk abin da ka sani kai kokari kaga ka sanar da waninka wannan shi ne gaya shi da abinda ka samu kusanci da Allah da shi shi sa mazala sallallahu alaihi wa yake cewa wato ga sahabbansa man dalla ala khairi wanda ya nuni ga aikin alkhairi falahu mithlu ajli fa'ili yana daidai da ladan wanda ya aiki da wannan alkhairi haka nan da a ce hadisi ɗaya ne ko sunna ɗaya ne ka sani ka yi ƙoƙari ka kira mutane zuwa ga wannan sunna amma ala basira ya zama kana da hankali kana da lura ka san abin da zaka kira mutane zuwa gare shi dan haka ma da yace al-mabdaru mudafun ila al-fa'il wa ala thani ila al-maf'ul wal ma'na annaka takunu min ahli al-wujudi alladhina idha asharu lam yashiru illa ila al-ghayati al-matlubati allati laysa wara'aha marma yake cewa abinda ake nufi idan aka yi neme ka shawara ko aka yi nuni da kai ya zama ma'ana abin da za ka bayan na shawara shine makurar shawara da babu ita babu wata shawara da ta wuce ta ko kuma in za ka yi nuni ka yi nuni ga abin da ba alkhairin da ya wuce wannan kaga mutum yana cikin abin da ba daidai ba ka yi kokari ka nuna masa abin da ya fi wannan alkhairi wannan kuma baya samuwa sai ta hanyar hikima wani za ka ga yana da ilimin amma bai san inda zai isar da shi ba shine a Allah sallallahu alaihi wa yake gaya masa habbansa cewa ah, nabbar Allahu ra'an sami'a maqalati fa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw amin sami cewa Allah yayi ni'ima ga bawan da ya ji zance na kuma ya kiyaye zancen sannan ya isar da zancen wato kamar yadda ya ji domin ta iya yiwuwa wanda zaka kai ma saƙon. ya fi ka fahimtar sabon da ka kai masa yanzu za ka iya zuwa ka san karatu wanda za ka kai masa ƙila shi sai ya ka gane wannan karatu sai ya fi ka gane wannan karatu walƙaunu ma'arifi wa anil matsuri isharat da annal ma'arufa a jallu min anyusa a sa'anu da ibaratin mutabakatin wa sha'anu hufau ka فالكامل من إشارته إلى الغاية ولا يكون ذلك إلا لمن فني عن رسمه وهواه وحظه وبقي بربه ومراده الدين الأمر وكل أحد فإشارته بحسب معرفته وهمته ومعارف القوم وهمهم تؤخذ من إشاراتهم والله المستعان ma'ana a taƙaice abinda wannan zancen yake nufi mai tsayi da malaye yana nufin cewa wato ko da za ka isar da sako din ya zama kada ka dinga goranta kama wanda ka isar ma da sakon ya zama manufarka ka isar mishi da sakon cikin hikima cikin tabara ta yadda shi zai amfani da wannan sakon wannan shi ne manufarka domin ko da ka isar mishi da sakon ba kai bane wanda ka kawo sakon Allah ne ya baka wannan sako ballanta haka ce zaka goranta ma wani cewa kila ka amfane shi da wani abu da haka kada ka dinga kallon kanka ka dinga kallon abin da za ka samu na isar da saƙon da haka isar da saƙon ka dinga tunanin abin da za ka samu a wajen Allah to da haka ne malam ya kawo ƙarshen wannan babi na abin da ya shafi alhikma wanda mataki na gaba shine manzilatul firasa alfirasa wani mataki ne da abin da za a iya fassara shi kamar hikima ita take gadar da firasa wanda yake hikima shi yake samun firasa alfirasa ne yanzu kamar a ilimi na jami'an tsaro da suke kiran shi a forensic scientist yi kira forensic wanzan likita mai suke ce mashi ba bangaren masu kula da kwakwalwa ko ana kiran shi forensic scientist wato wata abubuwa ne da ake karanta su a irin zamani yanzu karanta su ake in ka karance su kana iya gane mai laifi ba tare da an gaya ma cewa shi ne mai laifin ba an gane ko mana ana iya ajiye ma mutane ka ce wani shine mai laifi a cikin waɗannan to amma a asali ne wannan abin abu ne da Allah yake gadar ma da masu tsoronsa shage kira alfirasa wani hadisi ya zo duk da yake cewa hadisin yana da rauni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittaqu firasatan mu'mini fa innahu bi nurillahi yabtur cewa ku kiyaye ku ji tsoron wato lura ana iya fassara firasa da lura lura ta mumini domin yana kallo ne yana lura ne da wato asalin hasken Allah maɗaukakin sarki mana Allah shi yake haska mishi zuciyar shi har ya gane wani abu wannan shi ake kira firasa yana daga cikin ilimi na firasa abinda Allah yake ba wasu daga cikin bayinsa baiwa kamar yadda muka ba da labarin kissar Usama ibn Zaid ibn Haritha shi da babansa Usama dan Zaid Zaid Balarabi matar shi Balarabiya suka haifi da Usama baki maganganu suka yi ta yawa yau a soki Usama a ce a'a ba Zaid bane babansa a'a a ce gashi a ce gashi wata rana suna kwance a cikin masallacin manzo sallallahu alaihi da mayafi sai wani mutum ya zo ya kalle su bai taba ganin su ba mayafin sun rufe fuskar su da shi da uban da dan amma kafafuwan su sun cudanye da juna wannan kafar shi ta harɗe da ta wannan suna bacci da uba da dan wannan mutumin yana zuwa da ya kalli kafafuwa sai ya ce inna hadhihi al-arjulu ba'dhuha min ba'd to lallai kafafuwan nan ma'ana suna da alaka da juna yana nufin wannan duk yanda aka yi yan uwa ne shi ba bai san su ba bai taba ganin su ba me ya kalla me ya kalla a kafafuwan ya gane wata irin alama ko wannan wata baiwa ce wannan wata baiwa ce duk da yake da yakan iya tsebo kamannin babansa ba sai a launi ba yakan ɗauki kamannin babansa gida a hannunsa Ila a kafafuwansa ila a irin maganarsa ila a irin mu'amalarsa duk ana iya samun wannan wani da ka gani zai ka ce wannan biyan da aka yi dan wane ne to wannan firasa ce abu ne da Allah yake gadarwa da wani ya iya ganewa kuma ita ba ta da wani limit ita firasa tana shiga babubuka da yawa ma'ana ba ta da limit daga cikin wato ah, abin nan na firasa shine kamar abin da Allah ya gadar ma da Umar radiyallahu anhu na sanin wasu abubuwa ma'ana Umar ya yi hasashen wani abu kuma abin ya zo ya tabbata haka ko Abubakar yi hasashen wani abu abin ya zamanto haka ko wani daga cikin sahabbai ko wani daga cikin bayin Allah ma'ana duk yi hasashen wani abu ya zama irin wannan abu wannan shi ake nufi da firasa shi yasa a wannan babin in za a yi magana firasa ba za a yi magana shi akan ka'idoji na ilimi da ake karantawa don sanin wani abu ba yawanci jami'an tsaro su suke amfani da wannan ilimin shi yasa yanzu kuna tafiya an kun kama hanyar samunaka za ku ga wasu masu baƙaƙen kaya kafin ka shiga samunaka daidai gada in sun tara mota suna daika cikin mota zai ce kai sauko haka ce ko da ka sauko ya kalle ka sai ce me a cikin jakarta zai ce ba na abin sai ka ga ya fito da kunshi waye ya gaya masa akwai kaga akida ya saba da mu'amala da masu laifi da haka kamar yadda ake cewa mai laifi ko a ruwa zaka ga gumi yake yi da haka akwai abin da karantawa zaka yi ka iya gane halin mai laifi yanzu misali mai shan taba in ya sha taba duk wanke bakin da yayi da duk goge bakin da yayi da duk tomtom din da zai tauna akwai wanda in ya tsaya kusa da shi sai ya gane cewa sha taba wannan firasa ce ba kuma tuhuma ce. ya za wata rana wani ya zauna a gaban sayyidina Usman radiyallahu anhu ya zauna ya dade a gaban shi kafin ya tashi sai sayyidina Usman yake cewa me yasa mutum yake shan giya yazo ya zauna a gaban mu sai mutum ya shiga tsaruwa kuma ya san ya sha giya wa ya gaya ma Usman cewa ya sha giya haka nan sayyidina Usman radiyallahu anhu kafin ya rasu yana cewa dan nan da matata take dauke da cikin sa namiji za a yi ba babu tsani babu ya aka yi ya sani wannan firasa ce so wani abu ne da Allah yake gadarwa da wasu daga cikin bayinsa to amma dai kamar yadda ya gabata matakin ya tunda ma da ya dauko ya dauko ilimi ya dauko hikima ya dauko firasa kenan ila ilimi da hikima da kun akwai tsoron Allah shi zai gadar ma da bawa wannan zai iya gadar ma da bawa wannan kuma wannan abun bai kamar yadda faɗa bai da iyaka ma'ana yana shiga bangarori da yawa sannan kuma ba wani da zai ce akan shi firasa ta ƙari shi yasa yanzu to da yawa sai a ɗauko misali kasunan malam guni ko malam ja'afar ko albanin zariya sai a ce kamar yau suke magana ko ra'ayi me ya yaba da wannan firasa ce ce ai abu kaza in kuka kalla kaza ne sai an zo bayan shekaru sai a ɗauko kana kallo je ka dinga ganin abin da suke faɗan nan kamar da su aka yi wannan abin baya faruwa yana faruwa da yawa daga cikin malamai za ka gani da haka idan akwai tsoron Allah yana gadar da wannan wani wara ka ga ba ne bane adam shi ilimi ba shi bane tsoron Allah tsoron Allah a cikin zuciya yake alaƙar ta da Allah shine ke gadar ma da wannan da haka zaka iya samun wannan ya faɗi wani abu kuma abin ya zama kamar haka wannan firasa ce kuma da shine zai magana akan gaba ta gaba shine yake manzilatul firasa mataki na alfirasa ومن أبوانا مطوكتين تأتي أعطانا دمود أبن دمودي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك